A sanarwar da ta fitar a watan Yuni, Majalisar Zauren Gwamnonin Najeriya ta bayyana matsayarta na biyan naira dubu sittin a matsayin mafi karancin albashi akan abu ne ba mai dorewa ba mukaddashiyar daraktan yada labaran zauren majalisar gwamnonin halima ahmad ta bayyana cewa biyan mafi karancin albashin naira dubu sittin ga gwamnonin jihohi abu ne mai wuya saboda ba su da isasshen kuɗin da biyan hakan zai ɗore halima ta ce sai dai gwamnoni su yi amfani da duk kuɗaɗen da ke shigo musu daga gwamnatin tarayya wajen biyan biyan albashin wanda kuma hakan ba zai ba su damar yin sauran ayyuka ba. zauren majalisar gwamnonin ta yi kira da kungiyar kwadago da takwarorinsu da su yi la'akari da kuɗin shigar da ke shigowa jihohinsu kuma su duba adadin mafi karancin albashi da su gwamnonin za su iya biya wanda kuma zai ɗore domin idan ba haka ba wasu jihohi za su kasance wajen rancen kuɗi domin biyan albashin sai dai an jiyo wasu gwamnonin na ikirarin cewa za su iya biyan mafi karancin albashi na naira dubu sittin daga cikin su shine charles solodo na jihar anambara wanda ya ce idan gwamnoni za su tattala kudaden da ke shigo musu kuma za su rage wadaka to za su iya biyan mafi karancin albashin sai kuma takwararsa na jihar edo godwin obaseki inda shi ma ya bayyana cewa jiharsa a shirye take ta fara biyan naira dubu saba'in a matsayin mafi karancin albashi Gwamnan jihar Nasara Abdullahi Sule ya bayyana wa muryar Amurka cewa yanzu su gwamnoni sun kafa kwamitin da zai duba yadda biyan mafi karancin albashi da jihohi za su iya biya kuma ya ce a shirye yake da ya na'am da rahoton kwamitin. Yana ne wanda aka zauna aka nada wani kwamiti na musamman. Wannan kwamiti da aka nada akwai gwamnoni guda shida a ciki daga kowane ɗaya daga cikin geographical zone ɗin nan guda shida bayan haka akwai su kansu 'yan kodago ma'aikata suna cikin waɗannan wannan kwamiti ɗin su ne suka zauna suna yarjejeniya nawa ya kamata a biya nawa za a biya da sauransu ba magana ne ma na yadda ba za ka iya biya ko ba za ka iya biya ba mun sa kwamiti kwamiti sun zauna sun yi aiki sun ɗauko wannan aiki sun kawo wa gwamnoni a jiha suka ce to ga abin da muka yi to ba wani gona ma da zai ce eh, ba zan iya yi ba saboda haka mu a jihar nasarawa mun ba mutane aiki suna yi dole mu biya su a su to ni abin da na ɗauka kenan haka idan aka yadda dubu sittin ne dubu sittin za mu biya in Allah yarda. Ladan ɗaya ne daga cikin masu sharhi kan lamuran yau da kullun ya ce gwamnonin jihohi na da ƙarfi da kuma kuɗin da za su iya biyan naira dubu sittin a matsayin mafi ƙarancin albashi. maganar rashin iya biyan minimum wage da wasu gonini suke magana a kai rashin kunya ne da rashin da'awa masu gudanar da ayyuka duk gonan da ya ce ba zai iya biyan sabon tsarin albashi ba 'yan jihar su je mai yajin aiki na kansu har illa masha Allah. Cost of governance na waɗannan gononin idan ka kalla. Some of them convoy na motocinsu nawa yake ci a wata, nawa suke ɓatawa a bukukuwan banza waɗanda ba sa da wani alfanu a rayukanmu. Dr. Isa Abdullahi Kashiri, malami kuma masanin tattalin arziki da ke jami'ar tarayya ta Kashiri a jihar Gombe, ya ce kuɗin shigar jihohi ya ƙaru da kaso sama da arba'in biyu bayan cire tallafin man fetur, wanda kuma hakan ya alamta cewa gwamnonin jihohi za su iya biyan adadin mafi karancin albashin. Rukayya Basha, muryan Amurka daga Abuja a Najeriya.